يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ما يحكى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin yarjewan shi ne ya zaɓi wasu daga cikinmu ya masa arziki na haddan alkur'ani mai girma muna masa addu'a allah madaukin sarki ya ƙarasa albarka a cikin rayuwarsu babu hidiman da mutum zai yi ma addinin musulunci da ya wuce hidiman karantarwa kuma babu karantarwa da ya kai ga karantar da alkur'ani mai girma muna yin addu'a ga malaman da suke wannan aiki da allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi waɗanda kuma suka shirya wannan wa'azi muna fatan allah maɗaukin sarki ya sa a cikin miza na hasna ɗin mu baki daya malamanmu da limamanmu muna addu'an allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi sakamakon wannan aiki na alkhairi da suke yi allah madaukin sarki ya sa dace kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da cewa za mu tattauna a takaice a ƙarƙashin wani maudu'i mai taken alƙur'anul karim mu'ujizatun mu'ujizat ma'ana alkur'ani mai girma shine littafi ɗaya tilo da yake shine mu'ujizar mu'ujizozi allah maɗaukin sarki ya aiko annabawa da dama kuma ya saukar masa da littattafai mabambanta sannan annabawan nan da manzanni sun zo da mu'ujizozi mu'ujizozi masu ban mamaki da ban sha'awa da ban kaye a matsayin gagarbadau da kuma gagaro koyo amma manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da mu'ujizan da babu irinta kamar yadda <clears throat> kamar yadda malamai suka rika yi wa alkur'ani mai girma kirari da cewa babu mu'ujizan da ya kai shi to haka wannan al'amarin yake babu mu'ujizan da ya kai alkur'ani suna cewa annabi Yuna bil ayati Waje wa na bi kitabin laysa munsarimi kullama qala al mada jududun yazinu hunna zawal al itqi wal qidami mana dukkanin annabawa sun zo da mu'ujizozi annabi Musa ya zo da sanda ya zo da hannu da abubuwan ban mamaki masu yawa sai da allah maɗaukin sarki ba shi ayoyi guda tara amma alkur'ani da ya zo sai ya zama duk waɗannan mu'ujizozin sai ya shafe su waɗannan abubuwan da annabawan allah suka zo da shi waɗanda suka rayu a zamaninsu to su ne suka sha mamakin abin da suka gani na waɗannan mu'ujizozin yau sai dai a ba mu labari mu ba mu gani ba kuma ba za mu gani ba amma alkur'ani mai girma yana nan madaddaharu yi ƙura'u. tsawon zamani indi akwai sauran bil'adama kafin lokacin da allah maɗaukin sarki zai ɗauki alkur'anin zai kasance ana nan ana karanta alkur'anin kuma ana amfanuwa da shi shi yana daga cikin falalan alkur'ani mai girma kamar yadda al'imamul bukhari a cikin littafin shi mai suna halko af'alul ibad ya kawo da ɗaya daga ɗaya daga cikin manyan malamai mai suna abu abdulrahman sulami yake cewa fadlul qur'an ala sa'iril kalam ka fadlul rabbi ka fadlul rabbi ala khalqihi ma'ana falala da fifikon alqur'ani akan sauran zantuttuka na duniya to kamar falalan ubangiji ne da sauran halittun shi na samu malam muhammad suleiman yana wa'azantar da mu da faɗakar da mu akan ɗabi'u da mu. wannan ɗabi'u da halayya ba za a bari ba kuma ƙaruwa ma zai yi saboda muna fuskantar ƙiyama ne ba kowa ne allah maɗaukin sarki zai zaɓe shi ya zama zai ma alƙur'an nan hidima ba sai ɗan kaɗan yasa idan allah maɗaukin sarki mutum baiwan alkur'ani to allah maɗaukin sarki mai baiwan duniya da lahira shi yasa mala yake cewa falalan alkur'ani akan sauran zantuttuka kowane iri ne to kamar fifikon allah ne akan halittun shi amma abin da kai ce a yau mutane sun fi kimanta sauran zantuttuka sama da alkur'ani yau misali da a ce wani ya gama wasu digirori ne kan abin da ya shafi al'amuran duniya da duk wanda gayyata ko ba gayyace shi ba masu ya amma cin da alkur'ani ne a ba ruwansu da wannan kowa zai iya zuwa jami'a ya digirin da ya ga dama kowaye kuma a kowane irin field amma alkur'ani kuma ba kowa ne allah madaukin sarki yake mai bayi ke ba baiwan shi sai bayin da ya zaba kadai daga cikin tsirarin bayan shi allah maɗaukin sarki ke masa wannan baiwa shi yasa ma annabi ya ce khairukum man ta'allama alquran wa allamahu wanda ya fi ko baki ɗaya shine wanda ya koyi alkur'ani kuma ya karantar da shi dukkaninmu nan mun karanta ko an karanta mana ko mun taɓa ji a wurin wa'azi malamai suna karantar da mu cewa annabi ya ce idan aka waye gari yinin kiyama iyayen wanda ya haddace alkur'ani to za a sa musu kambi na sarauta sannan za a tufatar da su wasu irin tufafin da da za a yi ma duniya kima da abin da duniya ta mallaka baki daya ba za su iya siyan wannan tufafin ba za su tambayi wani dalili ko ko wani me yasa aka yi musu wannan tukwici da irin waɗannan tufafi da wannan kambin sai a ce sakamakon haddace alkur'ani da ɗanka yi ne nawa za ka biya ka samu wannan darajan nawa za ka biya ka samu wannan kima ka zama daga cikin wanda allah maɗaukin sarki ya ce inna na hannu na nazzalna zikara wa inna lahu hafizu allah ya ce mu ne muka saukar da alkur'ani ko mu ne za mu kiyaye shi to ɗanka ko ko jikanka ko jikarka ta zama tana daga cikin waɗanda allah maɗaukin sarki zai aikin kara alkur'ani da su nawa ka biya allah maɗaukin sarki a bisa wannan aikin kisa jama'ar annabi mu ji tsoron allah annabi ya ce duk mutumin da ya zama a cikin ran shi ko a cikin zuciyar shi bai haddace komi na alkur'ani ba wannan daidai yake da rusasshen gida komi ka iya bayarwa ko nawa ka iya kashewa kai din nan ka je ka shiga makarantar da za a koya maka alkur'ani ba lalle sai ga ko ka ba an waye gari iyaye ko ko in ce manya ko in ce masu shekaru da yawa su ba sa zuwa makarantar da za su koyi addini sam duk in ka ji yaye to za ga irin waɗannan yaran ne da waɗannan matasa su ake zuwa ake yayewa babu wanda ya ce wani dattijo mai yawan shekaru ba zai iya haddan alkur'ani ba ya kamata ku san mafi yawancin sahabban annabi annabi ya fara da awon musulunci da shekarunsu ne kuma suka tsaya suka koyi addinin nan suka haddace alkur'anin nan akwai lokacin da a lokaci ɗaya aka kashe mu annabi momi saba'in kuma dukansu babu yaro dukkaninsu da tawa ne ya aka yi suka tsaya suka yi wannan aikin shine sun san alkur'anin yana da mahimmanci wannan yasa suka ba shi kyakkyawan mahimmancin da suka tsaya suka koye shi kuma an suka haddace shi kisa duk mutumin da ya haddace alkur'ani ya riga ya tsira muddin ya aike da shi domin annabi ya ce a ranar lahira alkur'ani zai yi ceto ga duk wanda yake karanta shi kisa akwai hadarin gaske duk mutumin da ya ƙaurace ma abin da ya shafi koyo da aiki da abin da ke cin alkur'ani domin allah da kan shi yana cewa man a'ar da an zikiri fa inna lahu ma'aishatan donka yasa idan ka ga rayuwa ya maka kunci ka ji yanayi ya kulle kudi sun yi wahalar samu kana rayuwa da kyar karka ce gwamnati ba ruwan gwamnati kalli kanka mun wannan kalli kanka bala'i na farko shine ka kaurace mu alkur'ani yan tsakaninmu da Allah yau sharabanmu yawan mu nan mu manyan da muke nan a ce a akalla ka ɗauki alkur'ani kullun safe ka karanta shafi uku ka karanta ba wa ma ka karanto daga haddanka ba na rantse da Allah ko wanda bai haddace shafi ɗaya ba kan me kuma ka ce Allah maɗaukin sarki ya baka bayan ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa abudu Allah bai yi ka ba sai don wannan aikin kuma aikin kaƙi to sai ce a baka labari kana cikin kuncin rayuwa kuma ranar lahira Allah zai tashe ka makahu babu kuncin rayuwan da ya kai ga mutum ya watsi da maganan Allah yana sani kuma kana da lokaci kuma kana da daman da za ka iya zuwa ka je ka koye shi wani zai ce ana koya mai karatun yana wahala bi ya ɗauka annabi ya maka addu'a kai da alkur'ani yake baka wahala mun gano wannan duk mutumin da ya kware ya goge yana karatun alkur'ani car annabi ya ce ranar tashin alkiyama da manyan mala'iku zai tashi wanda kuma yake karatun alkur'anin alkur'anin yana mai wahalan karantawa amma bai gaji ba bai daina ba bai fasa bai ci gaba to shi kuma wannan za a rika bashi lada biyu ne a duk abin da yake karanta amma a wayi gari a ce mutanen mu ba abin da ya dame mu da karatun alkur'ani ba mu damu da karatun alkur'ani ba ba ma shiga ajin haddan alkur'ani shi yasa irin yadda muka yi a zariya haka ya kamata a ce ku yi ya zama kuna da azuzuwa a kowane lokaci akwai ajin haddan alkur'ani tsakanin magariba da isha'i wani zai ce ba lokaci ne duk inda ka je ka komo dai magariba da isha'i ya kamata kana gida ku je ka shiga wannan ajin sannan idan wani ya ce shi sai bayan isha'i yake dawowa ku sa aji daga karfe 8 da rabi zuwa karfe 10 na dare wani ya ce shi yana dawowa sha biyun dare ne ku sa mai ajin hadda da asuba mu ga kurewa ina zai ji wannan in ya ƙi wannan shi da Allah an riga an tara kowane waje an sa kuma akalla ya zama a sati ka haddace aya ɗaya mana ka sa ma kanka duk sati nan da ka mutu sai ka haddace aya ɗaya in har ka mutu kana wannan aiki to shikenan ka zama daga cikin manya-manyan bayi na kusa da allah maɗaukin sarki amma ya zama shikenan ka gama rayuwanka ka mutu abin da ka je layara shine za a gaya ma allah ka je neman kuɗi ƙarar allah ya ce la nas'aluka rizkan ba mu tambaye ka wannan ba na hannu na rizukuka arziki mu ke maka me arziki ci da sha yanzu duk wanda ka same shi ka tambaye shi da me aka gero da me aka shinkafa da me aka yi manja ko man gyada ruwanka da wani sinadari aka yi shi zai ce bai sani ba Allah maɗaukin sarki ya yi maka waɗannan abubuwan su maka hidima kai kuma kai mashi hidima yasa Allah maɗaukin sarki ƙarara waɗannan abubuwan ya ce jin daɗinmu ne mu more mu kuma ya ce wasanatuka tuka nafsi Allah maɗaukin sarki ya zaɓe mu don shi amma ba mu tsaya mun yi wannan abun ba jama'a yana daga cikin ƙalubalen mu musamman mu da muke arewacin Najeriya ko musamman mu da muke zaune a yankin da ya fi kowane yanki zaman lafiya a bisa tsammanin mu ya kamata a ce mafi yawancin yaran mu sun iya alkur'ani kuma sun haddace shi abin da kai ci haddan da za a an ce man yaran da za a haddace ba su wuce talatin ba ko arba'in kamata ya ce duk waɗannan yaran da suke wajen nan gaba ɗaya sun haddace alkur'ani duk za a iya ba wani dalilin da ya sa ba za a haddace ba shi sa makarantar ya kamata ku markaɗe ta ya zama makarantar boko ko makarantar haddan alkur'ani kuma za a iya mu duk makarantun ma zariya haka suke ana boko kuma ana hadda sai ga ƙasa da shekara hudu yaro ya haddace alkur'ani in ya je makarantar boko na gaba za ga ya je da natsuwa ga kur'ani tare da shi idan ya zama babban ma'aikacin gwamnati yana ɗauke da maganan allah kan za gan shi da natsuwa amma tsaban ɗan boko ne zalla za a ɗauki amanan mutane a bashi sai lalata me yasa bai san addini ba muna tattauna da wani babban darakta yana sukan wani malami wai ya shiga siyasa na ce a ku ne abun suka domin duk kudin najeriya da ma'aikatan najeriya ku ne 'yan boko kuka sace kudin kuma kuka bata ma'aikatan har yau mu 'yan arabiya ba taba jarraba mu akan komi ba saboda ku ne marasa gaskiya ku ne barayin da gwamnati ke nema ku ne marasa mutunci ku ne ba ku san abin da ya kamata ba shi sa mu duk wanda ya faɗi maganar banza akan malaman addini za mu gaya mashi mai kyau amma kuma za mu gaba mashi shi sa ya zama wajibi waɗannan matasa da waɗannan matan a ƙoƙari a tabbatar da su wajen karatun alkur'ani yanzu ga liman nan a zaune jama'a tun muna ƙanana muke jin ƙoƙarin da yake da makarantar hadda da waye da waye amma har yau dai liman gashi nan dai yana nan dai a limamin shi mun gano wannan har yau saboda me saboda ƙur'ani yake mai hidima duk mutumin da yake alƙur'ani hidima kamata yi a ce darajar shi bai gaza da darajar gwamnan jiha ba gano wannan gwamnan me shugaban kasan me alkur'ani fa yau da annabin musa da isa da sauran annabawan allah za su dawo duniya dukkanin za su koma mabiya manzan allah ne annabi ya ce laukana musa hayyan ma wasu yahu illati ba'i dole shi zai bi kuma ƙur'ani zai bi ba wani abin da ya fi alkur'ani shi yasa idan mun kashe dukiyarmu da muka mallaka baki ɗaya domin 'ya'yanmu sai karatun alkur'ani ba mu asara ba in mun kashe dukiyarmu baki ɗaya muka ɗauki nauyin wanda zai je karatun alkur'ani ya haddace shi kuma ya karanta da shi ba mu asara ba malam yake buga misali yanzu nake ji ya ce za a iya ɗaukar naira miliyan ɗaya ba malami in ga malami da miliyan ko da gida ko da mota mai kyau ko da kama mai kyau shi je nemo ɗan kasuwa ne in ga wanda za su yi wandaƙa suna abin da suka ga dama kila bokaye ne ko waɗanda za su je ofisoshin gwamnati suna neman kwangila ko makaryata amma ka tsaya karantar da al'umma kana son waɗannan zakakuran matasa ga su nan maza da mata zama mutanen kirki kai wulakantacce na cin al'ummanka duk abin da aka ɗibo na banza za a watsa maka za a ci zarafinka za a wulakantar da kai ku dangane da su kuma waɗanda suka yi haddan alkur'ani ku sani alkur'ani ba wai a haddace shi a yi biki a nuna ko a jama'a shi kenan ba wallahi kana cikin hadari idan har ya zama kabar alkur'anin nan ya zubi a kwakwalwanka baka tsare shi ba annabi ya gaya mana cewa ya fi raƙumi saurin tserewa muddin aka sakan mashi akalin shi kuma duk mutumin da ya haddace wani bangare na alkur'ani ya bar shi ya zube annabi ya faɗi irin ukuban da za a mai a cikin kabari da irin gobaran da allah maɗaukin sarki zai tayar a cikin kabarin shi domin babban mutum ne shi ya bari wannan daraja na shi ta subuce iza jama'a yana daga cikin abin da ya zama wajibi waɗannan da suka yi haddan alkur'ani ba haddan kaɗai ba yana daga cikin da an alkur'an mutum ya haddace shi bai san ma'anan shi ba dole ne a zaunar da su a karantar da su fassara da tafsirin alkur'ani kamar yadda magabata suke yi dole ne a karantar da su hadisan da suke ɗauke da fassarar wannan alkur'anin wajibi ne a zaunar da su a karantar da su fikihun musulunci wanda zai taimaka masu wajen sanin alkur'anin duk wannan ba zai yiwu ba sai in sun iya lararci sun san ƙa'idojin shi sun san yadda za su san ulumul qur'an tafsir sun san ilimi na usulun fiqhi ƙawa'idun fiqhiyya da waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai sun san su in ba haka ba su ma sun kaurace ma alkur'ani sannan yana daga cikin kaurace ma alkur'ani ko ka san waɗannan ka ne sai kuma ka yi aiki da duk abin da alkur'ani ya faɗi kar ya zama ana ce maka alkur'ani ya ce kai za ka iya jan ayan ma ka ce ga inda allah maɗaukin sarki ya faɗa amma kai kuma aikin ka daban inda alkur'ani ya fuskanta daban in aka mutu baka ganka a wuta ba a lahira kana da wannan ɗabi'an kotu ba zo kanka ba ne duk karatun ka sai ka je wuta wallahi domin annabi ya ba mu labarin farkon mutanen da za a fara kai su wuta daga ciki akwai malami daga ciki akwai mai kuɗi daga ciki akwai mujahidi ai shi yasa ku yi wannan aiki saboda Allah muna muku fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi kuma wanda suka shirya wannan ganawa muna masu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi jama'a ku yi hakuri na shiryo wa'azi mai yawa ina son zan yi amma wallahi ku ya hakuri iska yi man yawa <laughs> ban gane iska yi man yawa waye gani ya dame ni saboda haka zan tsaya anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum